Hukuncin kotun kolin wacce ake wa lakabi da kotun daga ke sai Allah ya isa bai yi wa 'yan jam'iyyar APC tsagin ji sabin daɗi ba, la'akari da yadda hukuncin ya musu tumbur tare da jefa su cikin wani yanayi na katankata na wai mutuwar bakin almuru. shi kuma lisha ta yi lokacin zaɓe ya riga ya tunkaro. Kaga kenan dole su bi salon zaurancen 'yan siyasa da ke cewar abu malam ko kuma a sauya masallaci. Barista Abdul Fage shine mai baiwa jam'iyyar APC shawara a fannin shari'a. Ya ce aikin gama dai ya gama domin kotu ta yi hukunci don haka yake kiran 'yan tsagin G7 da su zo a haɗe domin samun nasarar jam'iyyar APC a Kano. Su dalilai da yawa dai ya sa an kori karar kotu ta tabbatar da shugabancin mu wanda ni kaina nake star legal advisor a ciki alhamdulillah alhamdulillah kotu ta yi hukunci yau sannan su kansu kuma yan ji sabin muna kira da su domin duk jam'iyya ɗaya ce tare muke uwanmu ɗaya uban mu ɗaya To amma fa ga alama a iya cewar da saurar na akaba domin kuwa Ahmad Haruna Zago wanda shine hukuncin yayi tu. ya ce bayan tiya akwai wata cacar domin ya sake komawa babbar kotun tarayya da ke Kano domin shigar da sabuwar kara dan kalubalantar shugabancin Abdullahi Abbas. Tsuguni bata kare ba. Ita ce rigimar siyasa abu iri wajen bata da iyaka sai yawo da ka sani. A matsayin mu na yan jam'iyya muna kira ga duk dan jam'iyyar lafiya amma su kwanta da hankalinsu. Shari'a dai ba sabon abu bane a cikin duk dan Najeriya a idan dan Najeriya gaba ki musamman ma wanda yake yake harkokin siyasa ko na so in wani ya faru ba zai mamaki ba in ya san abin da yake na uku shine akwai sababbin ƙararraki wanda mun shigar da su babban kotun tarayya wanda take a jihar Kano to amma ga dattijan tsakin ji sabon irin su Alhaji Shehu Dalhatu hukuncin bai basu mamaki ba kuma ya ce fafutukar da suke yi ta kokarin dawo da siyasar Kano cikin hayyacinta ne Dan haka za su duba matakin ɗauka don ganin sun fitar da a'i daga rogo idan gwamna yana da jam'iyya ya je ya rike jam'iyyarsa za a ce jama'a su ne suke yin zaben wanda suke so kuma alhamdulillah ko malaman jihar malamai suna ta bayani cewa a daina zaben jam'iyya a dubi cancantar mutane da suke neman zo su shugabanci al'umma a daina duba jam'iyya saboda haka muna nan yanzu nan za mu yi taro in allah ya da gobe a kungiyancenmu mu za mu zauna domin abu ne na jama'a za mu yi wa jama'a bayani wanda duk sun sani. sai dai kuma gabanin wannan hukunci an fara samun tangarda a kunshin tsagin ji sabin bayan da aka fara samun sulhu tsakanin jagoran tawagar malam ibrahim shekarau da kuma gwamna ganduje har ma na hannun daman malam ibrahim shekarau alhaji yakubu yarima ke cewar dama can babu rikici tsakanin shekarau da ganduje. ina tabbatar da jama'a cewar shugaban kasa da shugaban jam'iyya da shauran manya sun nemi lallai malam ibrahim shekarau su zauna da dr ta abdullahi umar ganjuje su warware matsalar nan saboda haka maganar da kake faɗa gaskiya ne uwar jam'iyya karkashin shugabancin distinguished sanata sanata abdullahi ya ba da umarni kai tsaye cewa dr abdullahi umar ganduje ya nemi malam ibrahim shekaro shi ko malam ibrahim shekaro ya sanar da waɗanda suke tafiya tare da su cewar za su zauna da dr abdullahi umar ganduje domin a warware matsalar nan yanzu haka dai babbar magana bayan wannan hukunci shine batun cikin wannan sasanci tsakanin shekarau da ganduje wanda ke nuna cewar tawagar ji sabin dai ta samu tasgaro nasir salisu zango dw hausa daga kano najeriya